Haka take yawa matasa barkan ku da war haka barkan mu sake kasance tare ku a cikin wannan shirin mai katar da gushin shirin labaran matasa na mai zo muku a kowane karshen mako daga studio Kalangu. Kamar ko da yaushe kuna tare da ni Fanta Shamsu da Gora ta. Rakiya Arimi ya kike Gora? Alhamdulillah Gora ya. To yau da me kika zo mana alhamdulillah nake. Gora yau a cikin shirin namu za mu saurari rayukan matasan babban birnin Yamai da na jihar da Magaram akan juyin mulki da aka yi a kasar mu ranar 26 ga watan Juli da ya gabata. A cikin takaitaccen rahoton mu na yau kuma za mu shaida ku birnin Zandar inda matasa masu gwagwarmaya domin kyakkyawan amfani da kafafen sada zumunta suke ci gaba da wayar da kawunan matasa. Da ƙarshe kuma sai filim na wasannin motsa shiki. gora kwanaki goma bayan isowar cnsp a kan mulki mun baiwa matasa damar tofa albarkacin bakin su akan yanayin da kasar mu take ciki haka ne gora ga bayan nan da suka yi wa abokiyar aikinmu maryam ade Ra'ayoyinmu shine abin da muke jira manufofi masu kyau ga matasan Nijar, saboda matasa su ne sahun gaba na ci gaban ƙasa da mafi yawan su matasa ne. Abin da muke jira cikin kwanaki masu zuwa shine al'amura su daidaita a samu kwanciyar hankali cikin ƙasarmu. Mu ga yadda ci gaba zai wuce har mu shine muke fata. Mu zaman lahiya muke so, muna so gaskiya ƙasar Nijar ta ci gaba cikin kyakkyawan yanayi. ni dai eh, gani na allah sa wayan da suka dau gaba sun daune don su yi gyara don su kama ci gaba cikin kasa ta Nijar kuma da duka Afirka. Mu matasa ne, mu yau ko ba mu je daɗi mu ba, muna son mu da jikokin mu masu zuwa su ji daɗi fiye da daɗin da muka yi. Haka zalika gora a jihar da maganin ma matasa sun ba mu su akan wannan lamarin. Kamar nan ya mai kin ba gora su ma sun miƙa kiran su zuwa ga haɗin kai da kwanciyar hankali a cikin ƙasa. matsayinmu na matasa 'yan nijar muna bibiyar abubuwan da suke wakana sau da kafa mu fatanmu kullum shine kasarmu ta ci gaba sannan dangance da wannan yanayi a matsayinmu na matasa muna kira ga 'yan ƙasa matasan nijar su rungumi cuɗayar zamantakewa da kuma kishi da ta bamu dama mu faɗi albarkacin bakin mu dangance da yanayin da ƙasarmu take ciki wasu suna zuwa tabarada wasu suna zaman banza mai babu dai aiki ci dai da dama wanda za a ce wani matashi ya tashi ya yi shi bada shaye-shaye da zuwa wani taburada babu abin da ake yi sai dai mu ce Allah ubangiji haka haka na a samu aikuwa da dama wanda matashi zai je gaje shi yanzu kun gora bari mu nufi jihar Difa musamman garin Gegime inda muka dauko muku wani zancen daban haka ne gora matasa masu sana'ar waka suka bayyana mana irin matsalolin da suke fuskanta musamman ma na rashin studio da dai sauran kayayyakin aiki hakan kuma na hana su ci gaba a cikin sana'ar tasu karin bayani a cikin wannan rahoton da abokin aikinmu Abdullahi Mai ne ya turo romana. in gigimi na kumshe da matasa da dama masu wake-wake da kaɗe-kaɗe amma babban su shine rashin kayan aiki na naɗa sauti da na tacewa hakan ke sa matasan sai sun tashi zuwa najeriya domin samun producer mashahura da sulon matasa mawaka biyu na ingigimi bamu da kan aiki babban matsalar ma bamu da wurin studio inda zamu buga waƙoƙin mu idan zamu buga waka sai mun tashi mun tattake mun ta kano ko wani wuri daban dai mun yi waka ga rashin kayan aiki aiki sannan kuma ga rashin bawa waka muhimmanci su shugabanni su sani da mutanen gari ta cikin waka ana iya aika sakonni da yawa a ganin muhammadu isa daraktan gunduma ga batun matasa ingigimi suna kan isar da koken wajen gwamnati da abokanan hulɗa domin ciwo kan wannan matsalar Muna gani kullum matasa da suke cikin gunduma gingimi suna da fasahar yin waɗansu abubuwa amma haɗa su sai sun je Najeriya sai muka ga me zai hana gwamnati ta hanyar abokanin hulɗa a dafa musu a cikin gunduma. wana matasa mawaƙa na sa kira ga mahukunta. Babban kiran da zan yi musu su samun mana kayan aiki da wurin studio da za mu zo mu yi mu ma na kan ba sai mun tashi mun tafi Kano ko wani garuruwa daban-daban. Masu waƙe waƙe da kaɗe-kaɗe na taka rawar a zo a gani mai mahimmanci a cikin zamantakewa ta fuskar wayar da kai da kuma ba da nishaɗi. gwara ƙungiyar matasa masu gwagwarmaya domin kyakkyawan amfani da kafofin sada zumunta na zamani, Rejipon sun gabatar da ayyukan wayar da kawunan jama'a daga ranar biyu zuwa takwas ga watan Utu akan yada labarin karya da labaru marasa tushe. A lokacin wa'annan ayyukan gora ita ma wannan kungiyar ta Rijipon ta yi iya ƙoƙarinta ta wajen nuna wa jama'a yadda ake gano labarai marasa tushe wa'anda ke yawo a kan yanar gizo. Ga tsokacin da shugaban ƙungiyar Muhammadu Gori Jaji ya yi wa abokin aikinmu Mustapha Mamman Sani. Sane da haɗarin da ke tattare da labarun karya da ake yaɗawa a kan shafukan sada zumunta, matasa a ƙarƙashin inuwar ƙungiyar su ta Rijipon sun shirya wata yakuwar wayar da kai da nuna wa jama'a hanyar da ta dace a cewar shugaban ƙungiyar Muhammadu Gori Jaji. Chadi. Mun shirya wannan gangami ne daga biyu zuwa takwas ga wata domin nusar da masu amfani da yanar gizo na zamani domin su kiyaye duka waɗansu labaru da ke iya hargitsa jama'a da kuma kiyaye ka'idojin yada labarai wadda muka mayar da hankali a kan su su ne masu aiki da yanar gizo. Aikin tantance labaru da ƙungiyar Japan ta gudanar na da muhimmanci sosai in shi Mamidu Gire Hassan mai amfani da shafukan sada zumunta. akwai mutane da ba sa yin takatsantsan da suke kokarin yada waɗansu labarai na karya domin cimma manufarsu kina a takaice wayar da kan da rejecom take gaskiya abu ne mai kyau wanda da an samu waɗansu labaru ana yin nazarin su a tabbatar da sahihancin su kafofin sada zumunta da dama ne kungiyar rejecom ke amfani da su domin kai sako ga jama'a da yawa kungiyar rejecom tana tantancewa tare da nuna wa masu amfani da yanar gizo hanyar kaucewa labarun karya da suka zama ruwan dare a kafofin sada zumunta. Yanzu kuma sai filim na wasannin motsa shiki tare da Gungu Muhammad Dantani. bisa shafin wasannin motsa jiki na wanga asabar a rike da sanin wasannin francophonie aji na tara na ci gaba da gudana a kasar rdc gobe lahadi shida ga watan ogista suke kammala ƙasar Nijar ta samu galoli goma fannin motsa jiki a fuskar kokowa bayan sun ci ƙasashen Congo biyu a karon rukuni Burkina a karon kusa ga na ƙarshe 'yan kokowar Nijar yau da marece za su yi karon ƙarshe da ƙasar Senegal. Duk dai a wasannin na farankofoni mena Nijar U20 'yan ƙwallon ƙafa ƙasa ga shekara 20 ta samu cancantar shiga karon kusa ga na ƙarshe za ta fafatawa da Lyon Indoptable na ƙasar Kamaru bisa bisa tunasarwa 'yan kamaru a karon rukuni sun ci 'yan Nijar ɗaya da banza. ana muka kawo ƙarshen shirin labarin matasan mu ne mun gode muku da sauraron shi da kuka za ku ya sake sauraron shakan lambar uku biyu biyar kyauta tare da irtel